assalamu alaikum suna na arfad bala yau za mu ga yadda ake hada table of figures video mu da ya wuce mun ga yadda ake hada table of content kamar wannan so yau table of figures za mu ga yadda ake generating din shi daga microsoft word ana using microsoft word 2016 so kamar yanzu al misali figures kamar yanzu wani hoto ne a cikin document ina figo 1 ne akwai ƙasa akwai wani hoton figo 2 ne so ina da figures ga wani na uku ga wani na hudu kowane na bashi suna so ya ake list of figures a generator din shi shi ma ana generator din shi kamar da ake na table of content to zan zo kan na farko sai in selected din shi haka kun ga ya makin din shi za ku lura da kyau sai in je references in je references kun kan shi nan akwai insert caption haga wannan yana shi ne za ka danna in ka select hoton zai gama wannan ba ka suna ke so ka bashi figo 1 al misali ka danna ok haga ya bashi suna figo 1 mu dan manta da wannan da na riga na yi nawa idan wannan shine na farko so so kawai na bashi a matsayin sunan figure 1 wanda tsohon figures din da na sa ne in na je ƙasa akwai wani sai in select din shi sai in sa insert caption zai bashi suna abin da yake so idan ina so in ƙara wani abu ina iya ƙara su title din daga nan sai ka na ok figure 3 sai mu je ƙasa ga wani nan sai ka select din shi figure 1 sai ka sa insert caption sai ka gashi nan figure 3 ko 4 ko ya ke so sunan ya fito danna gashi nan haka zai ta samu suna har ga wani nan insert caption sai kai yi selecting sai ka danna sai gashi nan so haka shine na karshe to sai in je can sama inda nake so in sa table of figures ina gashi nan wajen nake so so haga wannan table of content ne wanda zamu generate table of figures ne haga insert table of figures ya ga danna shi gashi na zai hito ma da abin da ke so in akwai gyaran da zaka yi tun na kare yi da na ok haka gashi na yamma generation shi so wannan tsohon ne wanda nake da shi tsohon wannan kuma mai 1 da 3 inda marasa rubutu sama shine wanda na yanzu to haka kamar kowane hoto na sami fiko biyu ne shi sa kuke ga wannan number ta yi duplicate so haka ake generating din shi ma an ga na kan kai control da kai clicking akan link din da kai ka wajen fiko din kamar inda haka wannan yake hagan so muna so ku yi liking bidiyon mu ku subscribing to a video ku sharing kuma akwai wata tambaya sai ku yi mana ku rubuta mana na ƙasa za mu ba ku ansa cikin lokacin Allah yadda mun gode